Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsara kake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba da izhadaita na wa habla na milla dunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma ya rabbana na'udzu bika min ilmi la yanfa wa qalbi la yakhsha wa ayni la tadma wa ibadati la turfa wa du'a illa yustajab allahumma ya rabbana iza adaitana ilman aw malan aw mansiban fala ta'khu sa'adatana fala taj'alna nusabu bil gururi izana jahana. ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد القسم الثالث فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يستهيل في حقه wannan kisimi na uku malam ya rubuta shi ne ko alkadi ya rubuta shi ne cikin abin da ya wajaba ga annabi alaihi salatu wassalam da abin da yake ya kori a cikin haƙƙin salihu salam da kuma abin da ya halatta wato gare shi da kuma ma yamtani auye suhu min al bashariya abin da ya zama na ya koru ko kuma ya inganta daga gare shi daga halaye na bashariya an dafa ilaihi a wato raba masa su alayhi salatu wassalam abubuwa na bashariya wanda mutuntaka ce take kawo su za a iya raba masa su salam akwai kuma abubuwa na bashariya wanda ba za a iya raba masa su ba a kan su malam ko alkadi ya bulla wannan kisimin وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل to mukaddima ce ta ismi na farkon na uku din kai mhm. afa in ma ta auku kilan kalab auku kilan kalabtu ala tabikum al'ayata mhm. wa qala ta'ala mal masihu bin maryama illa rasulun qad khala min qabrihi rusul ta'ama wa وما أرسلنا قبلك من من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآية <coughs> to wato mukaddima ce ta kismi na uku din ya bude da aya ta suratu ali imran wadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa ma muhammadun illa rasulun karkalar min kablihin rusul na muhammadu salama ba kowa ba ne manzo ne karkalar min kablihin rusul wanda gabaninsa annabawa sun zo sun wuce a in mata aukuci kalabtun ala a kabikun in ya rasu a kan shimfiɗarsa ko kuma yake masa shahada a gurin yaƙi to ga zai iya karɓar wa'annan ba a cire masa wannan mutuntakar ba wato ƙarewa ta hanyar a mutu a shimfiɗa ko karewa ta hanyar a yi wa mutum shahada wannan bashariya ce dan adam yana gamuwa da ita annabawa ma wannan hanyar suna tare da ita sannan ubangiji ce mal masihu ni maryam illa rasulun masihu dan maryam ba kowa bane sai manzo ne karkalar min qablihi rusulu wato manzanni sun wuce gabaninsa wa ummuhu siddiqatun mahaifiyarsa siddiqa ce kana ya akula ne da'a da shi da mahaifiyar sun kasance suna cin abinci wato da yawan mutane idan aka ce mutum yana da dangantaka da allah to da harkoki na rayuwa sai su kore masa ya za a ce ana yi masa wahi annabi ne kuma a ce yana cin abinci Wani a gurin su korare ne to sai allah ya ce to yana cin abinci shi da mahaifiyar tasa sannan ubangiji ya sake cewa wa arsana kabla kamilal mursalina ba mu aiko gabanin ka ba daga cikin mursalai illa innahum la yakuluna da'ama sai cewa su wayannan annaba alaihi salam suna cin abinci waya shune fil aswa kuma suna a cikin kasuwa su siya su sayar duk abin ba sa yi sannan Allah madaukakin sarki ce kul inna ma ana basharun mislukum ni kadai mutum ne kwatankwacin ku amma bambanci na da ku yuha ilayya ni ana mun wahayi amma abin da ake su zazzabi ciwon kai mura a yi tafiya a gaji a kwanta a yi bacci a ji yunwa a ci abinci a ji kishirwa a sha ruwa a yi auratayya duk wannan mutum ne ina samun haka amma ni wahayi ake mu da zai zo salama karkarin zai zo ya bayanin abubuwan da suke ciki na cewa allah baya aiko mala'iku zuwa surarsa ta mala'iku cikin mutane ba zai yiwu ba sannan kuma su annaba alaihi salatu wassalamu zahirinsu da ganga jikinsu ta mutane ce <clears throat> amma a wajen ruhi ba ɗaya suke da mutane ba idan ruhinsu irin na mutane ba su iya ma'amala da mala'ika ba ko a ruhin daban suke a bashariyarsu ganga jiki ce amma a ruhi suna da ma'amala da mala'iku ba don haka ba bayan da za a yi wahayi ya sauka bayan da za a yi su iya karɓar mala'ika su yi ma'amala da shi to wannan nan shi abunan alkadi zai zo ya bambanta mana ga ta inda ake gane bambanci shine yuha ilayya wannan wahayin da ake yi ruhinsa ba irin na sauran jama'a ba ne don sauran jama'a da ba su da wannan ba za su iya karɓar wannan ba sannan kuma ka cire masa mutuntaka

a ce wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sa'irul anbiya'i annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa alaihi salatu wassalam min al-bashari suna daga cikin mutane ne walau la zalika ko wa ursilu wannan ya cire wa'ansu babuwan a ciki ko su ne ga mutane walau la zalika lama a dakan nasu muqawamatuhum da ba a cikin bashar suke ba da mutane ba za su iya mukawama da su ba wal kabula anhu ba su iya karɓar sado ga gore su ba ko mu kaɗa batuhum ba kuma za su iya magana da su ba ba dan an sa su a gangar jiki min al bashar bane قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا الله مدaukin sarki ce walau ja'alnahu malakan to da mun sanya shi mala'ika laja annahu rajula to sai mu sanya shi mutum aina ma kana fi fi suratul bashari alladhina yumkinuhum yumkinukum mukhalaqatuhum لا تديكون مقاومة الملك ومخاطبته ورؤيته إذا كان على سورته إيه شيني لما كان إلا في سورة البشر da bai kasance sai a sura ta mutum allazi yumkinukum wanda zai yi gare ku muhalada tun ku muhalada da su da za ta ɗiƙuna matal malak ba za ku iya ma gogayya da mala'ika ba ba mu haɗa ba tahu ba za ku iya magana da mala'ika ba wuri ya tahu ba za ku iya ganin mala'ika ba za ka na ala suratihi in yana surarsa ta mala'ika to da haka ne ubangiji ya so to sai ya sa mala'ikan ci ma ya dawo mutum shi sa in za a yi mu'amala da mutum da mala'ika to sai a mai da shi a surar mutum din na maryam da za ta yi mu'amala da mala'ika jibrilu allah ce na ilai haruhana fata matsala laha basharar sauya to sai da ya zo mutum to sannan ta iya mu'amala da shi ba ta saƙon ya gaggaya mata duk abin da za a yi lokacin da mala'ika jibril alaihissalam ya zo wurin annabi alaihissalam a shekara ta goma ai da sura mutum izo ya zauna yi tambayoyi ga baki daya to mu'amala za da mala'ika da mutane to in ana so ta yi sai an mai da shi a bisa ɗabi'a irin ta mutum ɗin wanda zai iya karɓa amma da annabi alaihissalam zai tafi isra'i kaga da mala'ika za su yi mu'amala a wani lokacin ba dama Jibrila ya dawo ɗabi'a irin ta mutum in ya dawo ɗabi'a irin ta mutum hawa sama ba zai yiwu ba sau da haka annabi alaihi shine a juya ya zaba sufa mal'akiya shi ma yadda jibrilin yake tafiya kamar haske shi ma haka ya dinga yi sallama har kuma aka je gabar da kuma ta wuce mala'ika ɗan jibrilin ba zai iya zuwa ba sai kuma ya juya ya samu sufa malakutiya shine iya wuce inda ya je ba mala'ikan da zai iya wucewa kuma to haka ubangiji yake tsarinsa subhanahu ta'ala قال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا الله مدوكي يشي da a ce a doron ƙasa akwai mala'iku yamshuna mutma'innina da suke tafiya a doron ƙasa cikin nutsuwa zanna alaihim minas sama'i malakan to da sai mu aiko musu mala'ika daga sama mu sauko da shi mu aiko shi rasulan manzo sai zama irin su in akwai su a mala'iku a doron ƙasa suna rayuwa irin ta mutu sai a aiko su mala'ika manzo ya zo yi magana da su tun da babu ba za a samu haka ba ai la yumkinu fi sunnati lahi irsalul malaki illa liman huwa min jinsihi aw man fassahu allah ta'ala wastafahu wa qawwahu ala muqawamatihi kal anbiya'i wa rusuli kal anbiya'i wa rusuli alayhim salam wa sa'idin bayna Allah a wa bayna khalqihi yuballighunahum awamirahu wa nawahiyahu wa wa'adahu wa idahu wa yu'arrifunahum bima la ya'lamu bima lam ya'lamuhu min amrihi wa khalqihi wa jalalihi wa sultanihi wa jabarutihi wa malakutihi ai la yumkini fi sunnati Allah irsalul malaki ba zai ba a cikin suna Allah aiko mala'ika illa liman huwa min jinsihi sai ga wanda yake irin jinsinsa in mala'ika ne a doron ƙasa sai a aiko mala'ika ba za a turo mala'ika ba sai ga jinsinsa aw man khassahu wanda ko ba mala'ika ba za a aiko musu mala'ika sai wanda Allah yake banta ta'ala wasu ɗafahu ya kuma zaɓe shi wa qawwahu ya bashi ƙarfi alamu ƙawo matihi abu sagogayya da mala'ikan shine cikal kal anbiya wa rusuli kama annaba da manzanni su mutane ne amma an zaɓe su an ba su ƙarfin da za su iya gogayya da mala'ika shi sa suke hudda da mala'ika kowane irin lokaci ya kawo wahayi a tafiya a komai tare da su ma ba a cikin jinsin mala'ikan suke ba su wani Allah ne ya musu wani abu daban sai ce wa rusulu far rusulu wal anbiya wal rusulu annaba da manzanni alaihimu salamu wa bainal lahi su ne wasiɗa tsakanin allah subhanahu wata'ala wa bainal khalqihi da kuma halittarsa da bayansa su allah ya sa suka zama wakilai wasiɗa tsakanin allah da kuma bayansa mutane to da aka su aka ba su ƙarfin da za su iya gogayya da mala'ika ya kawo musu saƙon allah subhanahu wata'ala su kuma su isar da shi ga mutane shi sa ake kiran annabi alaihi salamu alwasidatul uzma in dai wasida ce ta Allah shine sama da kowace alwasidatul uzma lahi wa khaliq bainal khaliqi wa khalqihi tsakanin Allah da abun halittar tasa to su annabawan nahum awamirahu sune sune suke isarwa da mutane umarnin ubangiji wani wahiyahu da haninsa wa wa'adahu da sa wa wa'idahu da narkonsa wa'adi shine alƙawari na alheri wa'idu kuma shine narko idan Allah ya ce wani in yi kaza zan sa shi aljanna wannan wa'adi ne in ya ce wani kaza zan sa shi a wuta wannan wa'idi ne so da haka yana iya warware wannan amma ba a warware wancan la yukhliqul mi'ada in Allah ya ce zai baka alheri to ba zai canja ba amma in ya ce zai yi ukuba karamci yana sa ya afuwa ya wannan ba komai wa yi na hu kuma su sanar da su bi malam ya alamuhu abinda ba su sani ba min amurihi wa halkihi na umarnin ubangiji da kuma halittarsa to hada bi fa amurihi wa khalqi sai ce alalahul khalq wal amr halitta tasa ce saboda ka ba da doka ya ce a yi a bari kaza halag ne kaza haram ne to wani aikinsa ne wannan a bar halitta kara zube allah ba shi da hannu a cikin kuskure ne shi yasa za mu ga a suratul baqara farkonta ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaquna allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna sai ce in kuntum fi raibin imana zanna ala abdina fatu bi suratin min mislihi wannan biyin ya hada al-khalqu wancan ya faɗi halitta kuma ya faɗi ƙwar'ani kaga umarni ne a nan ubangiji shi shugaba ne ko mai mulki ne mai ba da doka ne shi yake halittar sannan ko shi ke saukar da umarni da hani da halacci da haramci shi sai haɗa su guri ɗaya bayan ya gama maganar halitta da shimfiɗa ƙasa da sama da fito da shuka da iri da abinci da ake samu to kuma sai ko maganar wahayi in kuna kokonto kan wahayi ko fatu bi suratin min misli wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin to annaba su suke sanar da mutane wato sha'anin ubangiji min amrihi wa khalqihi umarninsa na dokokinsa da kuma ci halitta tasa ce halkan wa abidan duk abin nasa ne wannan wajalalihi da kuma jalalarsa wato buwaya wasu ɗanihi da ikonsa waje barutihi da kuma ƙarfi wa malakutihi da kuma isa ta iko to duk sai suke nuna mutane wannan eh fazawahiruhum wa ajsaduhum wa binyatuhum متسفتون بأوصاف البشر طارئ عليها ما يطرأ على البشر من الأعراض والأسقام والموت والفناء ونقوت الإنسانية يوه سيسي بذواهرهم zahirin annabawa da manzanni alaihi salatu wassalam wa ajsaduhum da jikunansu wa biniyatuhum da ginin jikinsu muttasifatun bi awsafil bashari su ne da sufofin mutuntaka ɗari'un alaiha ma ya ɗarau alal bashari da abin da yake afkuwa ga mutum ɗari'un alaiha yana afkuwa gare su minal a aradi na ga bujire-bujiren mutuntaka wala a da rashin lafiya wala mauti da mutuwa wala fana'i da karewa wani utul insaniya da kuma sufofi na mutuntaka irin su jin kishirwa a sha ruwa a ji yunwa a yi bawali a shiga ban ɗaki duk ne na utul bashariya duk wanda yana bujiro musu wa arwahum wa bawaqinuhum muttasifatu bi alamin awsafil bashari yawa al-mala'i al-ala hmm. yace arwahuhum ruhin su wa da kuma abin da yake ɓoye nasu muttasifatun su ta siffanci ne bi ala min ausafil bashari ta siffanci ne daga abin da yake maɗaukaki daga siffa ta mutuntaka wata allikatin bil mala'il ala tana rataye ne da almalawal ala can mu da sama abin da ya shafi mala'iku duk abin nasu irin na can ne mutashabbihatun bi sifatil mala'ikati eh kuma suna sakwatuwa ne da sifofin mala'iku salimatun min at wal afati ta kubuta daga tagayyur canjawa wal afati da ilahani wani ba zai taba su ba la ha galiban adadul bashari eh mafi yawa yawa mafi yawa shine la yalhaqa galiban mafi yawa gajiyawa ta dan adam baya riskar su a wannan wala da akul insaniya kuma kuma rauni na mutuntaka baya samun su annabi nuhu alaihi salam da ya dinga wannan kiran labisa fi qawmihi alfa sanatin ila 50 aman ai bai fasa ba sai da Allah ya ce ba wanda zai ba da gaskiya ila man qad amana to sannan ya tsaya amma rauni ce a ba zai ba a'a ya gaji a'a annabi Musa alaihi salam ga yadda ake da fir'auna aka ce da shi je gaya masa faƙula lahu ƙaular layina la'allahu ya ta zakaru au ya sha amma aka koya musu yin za su halaka hallaka ila an ta zakka wa hadiyaka ila rabbika fataksha duk aka yi wannan har ta kai sai da aka yi fito na fito da shi da fir'auna inni la'azunnaka ya musa masahura shi ya ce ni la'azunnaka ya fir'auna masahura kaga abu ya kure shi fir'auna ya arada an yastafi zahu min al zai cire su gaba daya a ƙarshe mai ya biyo baya alaci a gara ƙanahun filai mai ajima'ina aka dirmiyar da su gaba daya a kogi aka tsere da nan Musa alaihissalam bayan an haura ko zango ba a je ba sai suka bai suka ga mutane suna bauta gunki sai Musa ja Allah na ilahan kama lahum aliha ya ka ba mu gunki ma mu bauta masa <laughs> da wayannan suke yi sun faga ƙidansa Allah ya halaka fir'auna aka yi maganinsa kuma amma suka goyi gunki suke so ban banda annabi ba wanda zai iya karɓa wannan sai a ɗora hannu a kaci abu ya lalace to ta yana za a faru kuma dabin za a faɗa na hujja a ya an ƙure an halaka fir'auna a gaban koyi da awar uluhiyya da awar rububiya aka ɗaga shi a ruwa aka wulakanta shi ya kunyata abin da yake faɗa ya ce ƙarya ike ba kowa ba ne shi wannan abin ne gaskiya amma ba a je inda za a sauka wa suka gane bautar gunki suka ce a ba su gunki na za su bautawa ya ce ba an tunƙanmun ta jahaluna ya tafi aka sake tafiya aka ce a zaɓi mutane a je za su je munajati da ubangiji wa tara musa min qaumihi saba'ina rajula li miqatina ana zuwa suka ce a a dama a nan ka ɓoye allah naka ai sai ka bayyana mana shi a fili arin allah jarata haka ta kawo su tsawa duka faɗi suka mutu ya ce laushi ita ta mai kawo wa iyaya ina tuntuna allah an halaka shi da ni kafin yanzu me zan je a yan uwansu ya ce na jawo musu yan uwa duk an kashe su sai allah ya tashe su to shine ta ajazul bashariyatu da akulu insaniya baya samun su su karaya a'a ko ba za su yi mummunar addu'a ba ko me za a yi sai sai haƙuri in ka ga abin ya kai haka to sun samu dama to in suka tashi kuma za su yi ta ne mai ɗungurungun kawai لو كانت بوادنهم خالصة للبشرية كظواهرهم لما أتاقوا الأخذ عن الملائكة ورؤيتهم ومخاطبتهم ومخالتهم كما لا يطيقونه غيرهم من البشر yace iz law kana bawadinuhum khalisatan lil da badinin su koyayyen abin da yake tare da su khalisatan lil bashariya wato tsunzurutun sa tsoran sa na bashariya ne kaza wahirihim kamar da zahirin su yake lama a dakul akhaza anil mala'ika da ba samu damar karɓar sako daga mala'iku ba ru'uyatahum da ba samu dama ganin mala'iku ba ba mu haɗa batahum da yin magana da mala'iku ba mu da kuma yin hudda da su kama la yudiquhu ghayruhu min al-bashari kamar yadda waninsu daga cikin mutane ba zai iya wannan ba da zahirin baɗinin kamar zahirin yake to da ba za su iya wannan ba to da ka Allah bambanta baɗinin su akan zahirinsu zahirin na mutane ne baɗinin kuma an ba su wata sifatun wato sifatun aliyya ba ɗaukakiya ولو كانت أجسادهم وزواهرهم متسمة بنقوش الملائكة وبخلاف صفات البشر لما أتاك البشر ومن أرسلوا إليه مخالفتهم كما تقدم من قول الله تعالى فجئلوا من جهة الأجسام والزواهر مع البشر ومن جهة الأرواح والبوائل ya ce walau kanar a jisaduhu da jikunansu wa zawahiruhum da zahirinsu mutasimatan ta siffanci ne bin util mala'ika da siffofin mala'iku wa bi khilafi sifatil bashari da kuma sabanin siffofin mutuntaka lama a daƙal basharu da mutum bai samu iko ba wa mun ursilu ilaihi da kuma wanda aka aiko su gare shi da bai samu damar tahon mukhalada da annabawa ba kama ta kadama min lahi ta'ala kamar da ya gabata a fadar ubangiji madaukakin sarki ilu min jihatil ajsami wa zawahiri ma albashari sai aka sanya su ta bangaren jiki da zahiri tare da mutum suke wa min jihatil arwahi wal bawadini a bangaren kuma ruhi da badini ma al an sanya su tare da mala'iku haka Allah ya raba musu كما قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لكن صاحبكم خليل الرحمن يو كما قال صلى الله عليه وسلم كما da mai tsira da amincin Allah ya ce lau kuntu muttakizan min ummati kalila da na zama mai riko a cikin al'ummata zan yi riko ga khalilan badadi zan rikin badadi a cikin al'umma ta lattakattu ababakarin khalila da na roƙi abubakar ya zama shine badadi na walakin ukhuwatul islami sai da yan ka ta musulunci kin sahibukum khalilur rahman sai dai abokin ku wato annabi alaihi suna nufin shi khalilur rahman ne badadin ubangiji ne shi kaga zahirin yake magana can amma baɗinin bayan da za a yi a tafiya a wannan وكما قال تنام عيناي ولا ينام قلبي وقال إني لست كهيئتكم إني أجل ربي وكما قال تنام عيناي idan dununa ne suke bacci wala ya namu kalbi amma ta ba ta bacci in annabar sai na kwanta yana bacci sai ta mun shari amma kota suna ji amma da abin da kake faɗa yana ji da abin da aka yana so da zuciyar ba ta bacci idan ne kawai yake yin bacci allallahu alaihi salama sai eh, haka yake kuma lokacin da ya ce ya je ya kwanta a wani guri sai ga yana baccin yace sai ga mutum biyu sun zo da fararen kaya ya zauna wajen kansa ɗaya wajen kafarsa sai ɗayan ya ce a auna shi ma aka auna ya ce dauko mutum ɗaya ka auna shi sai irin jaye shi dauko biyu irin jaya aka ce sa ɗari irin jaya sa dubu sai ɗan ya ce ina za ka haɗa shi da dukkan bashar sai ya rinjaye su ya ce da yana bacci na kusa da shi yana zaune ina jin ɗan masa'udu ne sai dai tashi yake gaya masa ya ce gafi abin da aka yi yana bacci alaihi salatu sala da kuma ya sake ce ne lasto ka hayatukum ni ba irin zubin ku ba ne azallu ni ina kuna kasancewa imu ni rabbi ubangiji yana ci da ni wai ni ko yana shayar da ni lokacin da yake samun wisali azumin sabu zarce in ya dau azumi yau hotun asuba ya dau azumi yanzu magaraba ta ba zai sha ruwa ba sai sake dorawa in magaraba ta ba zai sha ruwa ba sai sake ɗorawa to abin da yake ke sai kwan uku a jere bai sha ruwa ba sai bai suna so su yi kone za su fara ya ce a'a inni lasu ka haya tuku ne ba irin zubin ku ba ne inni a zalu da imu ni rabbi wai su ne ne na zama ubangiji na ci da ne na shayar da ni don haka karku irin nawa tunda zubin ku ba irin nawa ba ne sallallahu alaihi wasallama

فلا مانع به بعد هذا في البابين بقول الله تعالى وهو هدي ونعم الوكيل سيتي وهذه جملة wannan jumla ce tattare ta dan bayanin da yi lan yaktafiya bi wadmuni ha kullu zi himmati duk ma'abocin himma ba zai isu da wato tattararanta ba wanda ake madmun abinda aka har harhaɗa aka tattara shi guri ɗaya mai abocin hima ba zai gamsu da wannan ba badal akasaru ya tajo ila basin wa'yansu hukunce-hukunce masu yawa suna buƙatuwa zuwa buɗawa wata wasilin da ya yi dalla-dalla alama ya a bihi ko ma na a bihi ba da haza akan abin da za mu zo da shi bayan wannan filba bai ni bi aunin lai a babi guda biyu da zai kulla da taimakon ubangiji maɗaukakin sarki ba hasbi wa ni'imal wakilu babul awwalu fi ma yattasibil umuri diniyati wal kalam fi ismati nabiyina alayhi salatu wassalam wa sa'iril anbiya'i salawatullahi alayhim قال القاضي أبو الفضل وفقه الله يعلم أن الطوارئ من التغيرات والآفات على آهاد البشر لا يخلو أن تقرأ على جسمه أو على حواسه بغير قصد واختيار كالأمراض كالأمراض والأسقام أو تقرأ بقصد واختيار وكله في الحقيقة عمل وفعل ولكن جرى رسم المشايخ في بتفصيله إلى ثلاثة أنواع الباب awwalu فيما يكتسب yaktasu bil cikin abin da yake banci al'amuran addini wal kalamu fi ismati nabiyyi na sallallahu alaihi wa sallam da magana a kan isma kariya ta annabi mai tsira da mucin Allah wa sa'irul anbiya da sauran annabawa salawatullahi alaihim ajma'ina tsirin Allah tabbata gare su baki daya yace qalal qadi abul fadli wa faqahullah alkali abul fadli allah ya masa gam da katar ya ce ilam ka sani anna ɗawari a hakika masu abkowa ɗawari abu abkowa misali yanzu wannan kalmar a larabcin zamani shine emergency in ka ga asibita ce kisun ɗaware wato emergency section kenan shine ɗaware abinda zai afko kawai ba zato eh, to abinda suke bujurwa mina gayurat na canje-canje wal'afati afati da rashin lafiya ala ahadil bashari a wasa ɗaiɗaikun mutane la ya halu baya wofinta an taɗara ala jisimihi wato ya abku a bisa jikinsa au ala hawasihi ko kuma hasa hasa shine ji da gani da ɗanɗano da shaƙa da shafa to ya iya abkuwa a wannan bigari kasidin ba tare da nufi ba wakti yarin ba tare da zaɓi ba kala amuradi kamar rashin lafiya wala asqamu da rashin lafiya hau ta darau bi wakti yarin ko kuma abin da zai auku da kasadi wakti yarin da kuma zaɓi wa kulluhu fil haqiqati amalun wa fi'lun dukkaninsu a cikin haƙiƙa amalun ne wa fi'ilun aiki ne da kuma aiki sai dai shi amalu kamar abin da ya shafi hannu ya ake ci amalun wuya ba a ce yadda wuya sannan fi'il rufi yawansa zai zama ba dole ba ne sai na hannu kuma yakan saurin afkuwa fiye da amalu shi sala ce wa alul khaira bai ce wa amalul khaira ba alul khaira ku gaggauta aikata alheri to duk wannan abinda suke samun annabawan alaihi salam bi kasadin waqti yarin zai zama amulin ne au fi'ilun walakin jararar sumul mashayikh bi tafsilihi ila salasati anwa'in sai dai rubutun malamai wato ya gudana wajen yi masa filla filla sun raba shi salasati anwa'in dangogi uku ayyukan da suke faruwa ga annaba sun raba su uku aqadun bil wa qawlun bil lisani wa amalin bil jawarihi yace ce aqadun bil ko kuduri ne na zuciya wa qaulin bil lisani da kuma furci na harshe wa amalin bil jawarihi da kuma aiki na gaba su kenan wa jami'ul bashari tafarau alayhim al'afatu wa tagayyuratu wa tagayyuratu bil ikhtiyari wa tagayyuratu bil ikhtiyari hazilu jihi kulliha كلها نوع والنبي صلى الله عليه وسلم إن كان من البشر ويجوز على جبلته ما يجوز على جبلة البشر فقد قامت البراهين القاطعة وتمت كل كلمة الإجماع على خروجه عنهم وتنزيهه عن كثير من الآفات التي تقع على الاختيار وعلى غير الاختيار وما سنبينه إن شاء الله تعالى فيما نأتي به من التفاصيل sai jami'ul bashari tarsashin mutum wato dukkanin mutum ta darau alaihim al'afatu wato illa da lahani da rashin lafiya tana afkuwa gare su wata gayyura ce da kuma canji bil ikhtiyari da zaɓi wa bi ikhtiyari kuma ba da wani ko ba tare da zaɓi ba fi hazihil wujuhi kulliha wayannan fuskokin da yace aqadin bil qalbi wa qawlin bil lisani wa amalin bil jawarihi wa nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi mai tsara da mucin Allah wa in kana min al bashari ko da yana cikin mutane wai juzu alajibi latihi ya halitta abu sajibilla wato halittarsa ma ya juzu alajibi latil bashari abin da ya halitta ga jibilla halitta ta mutuntaka bakar kamatil barahinul qadi'atu hujoji wanda suke yanke sun tabbata watan mat kalimatul ijma'i kuma kalma ta haduwar malaman musulunci gaba daya sun hada ala khurujihi anhum wato abu safutarsa anhum daga daga waɗannan watan zihihi an kasiri min al-afati da kuma tsarkake shi abu samu fi yawan abubuwan da suke illa ce ta taqaw alal ikhtiyari wata yake aukuwa da zabi wa ala ghairil ikhtiyari ko kuma ta auku ba tare da zabi ba kama sunu bayinuhu insha allahu ta'ala kamar da zamu bayyana shi Allah ya so fi ma na atibihi min tafasili shi abin da zamu zo da shi na bayani dalla dalla sai fitar da abin da zai yi da abin da ba zai abin da ya halitta gare shi da wanda bai halitta ba gare shi alaihi salatu wassalam Allahu alaihi wasallama min wakati nubuwati ya ce wannan an fasalin magana ne a cikin hukuncin akadi kalbin nabi sallallahu alaihi wasallam kudirin zuciyar annabi alaihi salam min wakati nubuwati daga lokacin annabtarsa ya ka sani Allah imana baiwa da kai taufiqahu gam da katar allah ma ta'allaka minhu bi tariqi at-tauhid wal ilmi billahi wa sifatihi wal imani bihi وبما أوهي إليه فعلى غاية المعرفة ووضوح العلم واليقين تو يشي كسني أن ما تألق منه abin da ya rataye gare shi bi dariki tauhidi ta ta Allah wal ilmi billahi da sani na ubangiji wasu fati da sanin sufofin ubangiji wal imani bihi da ba da gaskiya da Allah wa bima uhiya ilaihi da kuma abin da aka yi masa wahayi fa'ala gayatul ma'arifa wato ya kai mukwara ta ma'arifa sani wa da ilmi da kuma ilimi wanda yake warawara a fili wanda yake dalla dalla wali yaqini da kuma yaqini wal intifai anil bi shay'in min zalika da kuma ko yawa awar raibi fihi wato da kuma koruwar jahilci daga cikin waɗannan a ce wajen tauhidi annabi yana da jahilci a nan ko sanin Allah ko suhuhun Allah ko ba da gaskiya da Allah ko abin da aka yi masa wahayi a ce akwai jahilci ce abin ya koru da kuma shakka shi ne wato ɗarɗar warrabe da kuma anya duk ba wannan tare da shi alaihissalam والاسمة من كل ما يضاد min kulli ma yudaddul ma'arifa duk abin da yake kishiyantar sani zalika da wannan na sanin wata tauhidi da ilimi na sanin Allah da sufofin Allah da imani da Allah da imani da abin da aka yi masa wahayi da kuma yaƙini to an samu kariya daga abin da zama kishiyar wa'annan هذا ما وقع إجماع المسلمين عليه ولا يصير بالبراهين الواضحة أن يكون

bai kuma inganta ba da hujjoji wanda suke mabayyana an ya kuna fi uqudil anbiya isiwa ya zama a cikin ƙudirin annabawa kishiyar wannan sabanin wannan sanin Allah da tauhidi da imani da abin da aka yi musu wahayi an yi ijma'i ba za su ki ba sabanin wannan ba wula yi ala hazabi bi ibrahim alaihi salam qala bala ba za a yi itiradi a bisa wannan ba da magana annabi ibrahim alaihissalam da ya ce bala walakin la yadima inna galibi izlam ya shukka ibrahim fi akbari ilahi ta'ala lahu حاصل له العلم الأول بوقوعه وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته يوه yace lam ya shuka ibrahim fi ikibarin lahi ta'ala domin annabi ibrahim alisa bai kokonto ba cikin labarin da ubangiji ya bayar lahu gare shi bi ihya ilmauta na ya matattu walakin arada dumani na talqalbi ibrahim alasi ya yi nufin ya sami wato nutsuwar zuciya watar kalmona za'a da ko barin musu limo shahadatul ihya domin ya ga yadda ake raya mai wato matacce din ya gani a fili fa salalahul ilmul awwalu bi wuqu'ihi sai ilimi na farko ya tabbata gare shi bi wuqu'ihi da afkuwarsa wa aradal sani sai kuma ilimi na biyu ya nufin samun sa bi tihi. ta hanyar kaifiya wa mushahadati da kuma gani a fili wancan ya yadda akwai to amma yadda kaifiya take kuma shine to da malamai suka ce da ya ce rabbi arini kaifa tuhil mauta wannan ba a cikin wata ɗallabatul imani shi imani yana buƙatar wujudu ba kaifiya saboda haka annabi mu ibrahim alaihi baya shakku akan Allah ne yake raya matacce yake har yake kashewa dan haka ya gane murudi yace rabbiyal lazi yuhyi wa yumitu Allah ne ne yake rayawa yake kashewa sai na murudi yace ana uhuyi wa umitu ni ma ana rayawa ana kashewa saka dauki biya aka farawa daya fa'i ya mutu daya kuma ka ce an shi da kurkuku an bashi gida an masa aure an kawo kuɗi an bashi shi shi wani ɓanna kai to annabi ibrahim alaihissalam ce yana so ya san allah ya ne wannan shine imani a yadda yanayi amma ya ake yi ba cikin imani abinda ya tambaya laisa min wuta ɗallabatul iman kamar yanzu a ce arhamanu alal arshi tsawa ubangi iswa al arshi wannan nema ake ka yadda an yi amma ya aka yi ba cikin imani ba a ce ka nema ba ko ba cikin ka. bani ibrahim alaihi salamu nan alkali ya ce wato ilimin farko ya tabbata gare shi saboda ya abu ya gani amma na biyu ya ga kaifiyar a kan idansa shine ne nemi wannan ilimin aka sa shi ya ɗauko ɗawisu ne da zakara da hankaka da mikiya ya yanyanke kansu ya kuma haɗa shi aka kirɓa a cikin turmi aka raba jikin nasu daban-daban akan duwatsu aka ce yi kiransu ko ne yi kiran ɗawai su kawai sai ga nama na kowane na fafafafafafa ya cire ya haɗe ya ɗawai sai ta wurr ya doke wannan sai tashi ya yi kiran ɗayan da suka tashi to alkali ya ce shi ne wannan ita ce fuska ta ɗaya الوجه الثاني أن إبراهيم عليه السلام إنما أراد اختبار منزلته عند wa وعلم إجابته da da fuska ta biyu annabi ibrahim alayhi ina inna ma'ara da iktibara manzilati ya nufin ya jarraba matsayinsa inda rabbi a gurin ubangiji cewa ya shi a gurin Allah wa ilma ijabatihi ya kuma san yaya amsa masa tambaya take ijabatihi da awatahu ya Allah yake amsa masa tambayarsa ko addu'arsa bisu ali zalika min rabbihi ya roƙi Allah wannan don ya gaya matsayinsa yake wurin Allah kuma in ya ce yana son Allah yi kaza zai yi ya ce shi ya sa wani ya ce wa ya kunu ƙaunuhu ta'ala a walam tumin ba ka ba da gaskiya ba ya gaskatawa ka da matsayinka a guri na wa hullatika da kuma ba da ɗantakarka a guri na wasu dafa'ika da kuma zaɓinka da na yi baka ba da gaskiya da wannan ba sai cali ya liman inda kalbi na yadda amma zuciya ta in gani a fili in na roƙa za ka mun ko kuwa faɗa ɗin kuma aka ce a yin kuma yi aka gani alwajihu salisu mm-hmm. annahu sa'ala ziyadata yaqinin wa quwwata imaniyatin fuska ta uku cewa ya roƙi ziyadata yaqinin ƙarin sakankan cewa wata dumanina da kuma ƙarfin samun nutsuwa ko da yake a na farkon fa babu shakka ta tafadalu fi ha domin ilimi na zaruriya da kuma nazariya tana fifituwa ne wajen ƙarfinta wani yana fin wani wani yana fin wani mumtani'un amma abkuwar shakka abinda suke daruriya ta mumtani'un wannan ba zai yiwu ba abinda yake daruriya shakku ba zai taba shigowa cikinsa ba dama amma abu na fili wannan amma kuma halali ne a cikin nazariyat nazariya abinda za ka zauna ka yi ta bincike ka kai ka komo wannan shakku yana iya shiga amma abin da yake ruriyat wannan babu a ce ga turare an kunna kaji kanshinsa a ce ba kanshinsa ba ne wani zai musantu an kawo zuma ka ɗanɗana kaji zaƙi ka ci ba zaƙi ba ne ba zai musantu bayan za ka yi shakka wannan to wayannan amma abin da yake bincike za ka yi a sararin samaniya ko a ƙasa a bincika wannan a samo wannan a hada da wannan sakamako ya tashi to wannan shakku yana iya shiga ciki su ne nazariyat sai niyyar intikala ciruwa minan nazari daga nazari awul khabari ko labari ilal mushahadati zuwa ganin dil ya kuma tashi ya hau kamar yadda ake taka kafar bene min ilmin yaqin daga ilmin yaqin ya koma ainil yaqin haka ya so falaisal khabru kal muayana labari ba zai daidai da augani da ida ba wani ولهذا قال سهل بن عبد الله سأل كشف غذاء العين يعني ليزداد binuri binuril ta makunan fi halihi sa eh, sada dan abdullahi ce sa'ala kashafa gida ila iyan ya roki yaye masa rufi na fili liyas da da binuri yaqini dan ya karu da hasken ta makunan fi halihi wajen tabbata a cikin halinsa wannan kawai ya roƙa ya samu fuska ta hudu على المشركين بأن ربه يحيي ويميت طلب طلب ذلك من ربه ليصح احتجاجه يا ce annahu lamma hatajja alal mushrikina yayin da ya kafa hujja ga mushrikai bi rabba rabbahu yuhyi wa yumitu cha ubangijinsa yana rayuwa yana kashewa talaba zalika min rabbihi sai ne daga ubangijinsa liya sahha itijajuhu iyanan domin hujjar da ya bayar ina ta fito a fili a ganta shi sa ya roƙi wannan rikicin barin malamai ne suka ce wasu alun aladari ila adabi tambaya ce a bisa farkin ladabi hmm. ta ce ma'anarsa shine a ƙadirni ala iya wuta ka bani ƙarfin raya matacci ala umniya yadda eh, ya ce daidai wanda karbi ala hajiyar umniya a bisa wannan burin wanda shine fuska ta biyar shine wanda ke so mu kara fahimta a nan da ya ce su'ali ne da an dariƙi adab ko ala dariƙi adab almuradu a ƙadirni ala ihya ilin wauta shi idan aka sami <clears throat> wani mai ƙarfi kamar misali giant olakuku giant olakuku ai an san mai karfi ne mai girma ne an zo da shi kano wannan mun karanta shi a social studies amma da muka zo mahaifiyar malam namu sai ta ba mu labarinsa an zo da shi in yana zaune a nan kansa yana daga zaune nan zai taɓa rufin nan idansa kamar ƙoƙo wanda suka ganshi suka dinga haukacewa suna da yawa dan ba masa sai a masa katuwar tamfol a zuba masa kamar kwangiri kusan goma sha biyu kawai na, na garin kwaki kurin ya handame katon gaske ne giant olakoko kenan <clears throat> to kamar irin wannan ya zo a samu kamar mota irin dap ko mark ya rike ta da hannu ta ƙi tafiya ko kuma ya ja ta da hannu ya dinga tafiya da ita yana janta shi kadai to idan ya ce maka yana aka ce maka yana yi in ka zo abu ɗaya zai iya yi a gaban ka ka gani amma ya ɗau ƙarfin ya sa maka kai maka bai isa ba to an ibrahimu wannan yake su Allah ya masa ƙarfin da Allah ke da shi na ita ya mace sa masa shi ma ya yi kuma ya masa shine la'ima inna qalbi in gane ƙarfinka ka sa min wanda duk halitta ba wanda isa yi wannan abinda kake da shi na ƙarfi kowaye kai sai dai ka nuna a gani a zahiri kayi amma wani ya zo ka mai da shi haka shi ma ya wannan bai isa ba da ya faɗa ka sai masa ɗin shi ce su'alu adabi na ladabi ne wannan ya roƙa a masa da kuma ya masa ɗin sabisu Eh, wa ma shakka الشك وما شك ولكن da da قربه to ya ce a wato fuska ta shida annahu aramin ya shakka shi akan kansa ya ga kama akwai shakkun amma wa ma shakka ya nuna shakkun haka amma ba shakkun ɗi ba walaki lai jawi ba dan ya jawo ne fa ya da kurbuhu kusancinsa ga Allah ya kawo sallallahu alaihi wasallama na hannu a eh, haku bi nuna fawaɗe da ifaci ta ce faɗa annabi mai tsira da mace Allah na hannu a haƙu bi shakki min Ibrahim mu ne mafi cancanta da yin shakku wato fiye da annabi Ibrahim alaihissalam wannan magana ta annabi alaihissalam na fayon korewa ce da an ya kuna Ibrahim shakka akan can Ibrahim alaihissalam ya kokonto wai ba adal lil hawadir da'ifa da kuma nesantar da wato zukata wanda suke masu rauni an ta zunna haza bi Ibrahim ta zace wani ga annabi ibrahim alayhi ya eh, ma'anar annabi alayhi na hannu muƙi nuna bilba'asi muna da sakankan cewa da tasar mara wato tashi raya matacce wa ihya ilmauta ko wa ilahil mauta da rayar da Allah yake wa matattu wato muna da yaƙini akan haka falau shakka ibrahimu yana ibrahim alisa ya kokonto lakun na aula bai shakki minhu da mu ne muka fi zama fi cancanta da mai kokonto fiye da shi ko sa ta farkin ladabi ko kuma yana nufin al'ummarsa wadda ya halitta su a samu kokonto tare da su hau ala ɗariƙe tawadu'i ko kuma ta harkar tawaru kaskantar da kai wal ishfaqi da tausayi wa in humilat qissatu ibrahim ala bari halihi aw ziyadati yaqinihi in aka dauki kissan ibrahim alayhi salamu ala bari halihi abu sa iktibari hali wato wato gwada halinsa au ziyadati yaqinihi ko kuma karin sa sai a dauka ishfaqi ne kulta fa ma ma'ana qawlihi fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al allazina yaqra'una alkitaba min qablika al-ayatayn to kan kan shiga irin tsiko ina ga ko a tsaya anan wannan na shida dinnan don wannan ko wani abin zai sake kwallowa in kun tafi shakin ma na zanna an zanna ilaika fas'al allazina يرقون الكتاب من قبلك آمين آمين سيئة بكما يقى تورالي yace haza rabbi ko yana faduwa sai ce ina zan kama mai faduwa wata ya ce haza rabbi ya ga rana ya ce haza rabbi to daidai ne gaba gararwa a ƙarshe sai ce to wannan tun da duk sun ɓace to lai ubangiji na nake so ya shirye ni tafarki madaidaici kaga dai mutanen ya bayar sai da ya nuna musu mai bautar rana shirme yake mai bautar wata shirme yake don la'a hibul afili ba na son masu faduwa su ɓace a daina ganin su sai daga wani lokaci rana za ta faɗi a daina ta in Allah ce to in ta ɓace ya za a yi bayan ta su rayu shi ma wata haka wani ibrahim alaihi ya yi irin wannan abubuwan wanda zai ga kamar shakku ne amma yana sane aka yi wannan daga bayansa kuma bayan mutanen kirki da dama sun yi irin wa'annan abubuwan kuma ya ne mai karfi ya same su assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wato karatu ne ya shimfiɗa shi ya fito da shi na yadda ake fahimtar wato fuskokin maganar kowanne mai ƙarfi ne sai dai wanda zai fi za a fi fahimtarsa ya fito ƙarara a gane shi ne wanda na tsana ya ƙarin bayani shi ne su'alu adabin inda yi da cewa yana son allah ya nuna masa irin wani mai iya wannan ban da shi ƙarfin da yake shi da ƙudurarsa ya sawa wani kuma annabiyawa mafi yawa haka yake musu abinda makaluki ba zai iya ba karkula ada in suka zo su kawai sai yi ba wani wanda ya isa harba kibiya ta tafi ce da ita ta dawo ko harba bindiga har sai ce bai dawo amma Allah zai yi harba ce ce dawo su ne annaba suke iya wannan alaihi salatu wassalam dan Allah ya nuna cewa ya goyi da bayan su yi yake wannan abu to wannan yayi eh amin kuma ya danganta ga zaukin mutum wa gwargwadon zaukinsa da abin da Allah ya haskaka masa ifa ganin ya kwanta masa nan guda shidan sai ya ɗauka amma dai in za a yi magana ta ilimi da kuma wanda za su kawo hujjoji ko rigingimu to wayannan fuskokin ake sawa dan a nuna cewa annabawa fa ba su shakku akan abin da aka saukar musu ba ko shakku akan sanin Allah da ayyukansa ba yasa kanan hujjojin guda shida ya kafa dalili da su eh, amin asali ko je na ko je na bi don kai ga warware abun ba jiya ma wannan na san wannan tambayi da kai ban manta ta ba eh <laughs> ko na na ji tuni yake shi kawo cikin farkon din sai cewa a binciken da aka kawo ya nuna kuma da ɗan hannu hannu da wani biyu da na hmm. sai wani tambaya daga cikin bawa ta da lafiya cewa shi ne makamun na wuri ce sai aka ba da aka shi ake ne hmm. a wancan matar da shi karatu ba ana sai da to sai ila ba zan sake cewa komai ba dai eh, wannan a cikin rauda jikin bangon gida ne wasu wannan rubutun mai sharki nan da yawa ai wannan ne a rubuce ya mun yi umma kamal hamdi mun farida alwahid alfard lam yulad wa lam yalid su shi ne take neman karin bayani a kai su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma saboda kasida ina sa ta amma kuma ina dan tantama ba tantama ba saboda annabi ya wuce haka amma ina son kare bayani akan saboda samu zo zuciya to ai wataƙila mubalaga iya shi magana jin yunwa ja'izi ne ga annabi alaihissalam da jin kishirwa dai ja'izi ne amma hai asaba irin ta sauran mutane ba ce shi sake yin azumin kwana uku a jere da za su yi ce a'a yudimu ni rabi wa ni Allah ne ke ci da ni ya shayar da ni to wanda yake samu wannan ba za ka samu kishirwa irin wadda dan adam yake gani ba ba za ka samu yunwa irin wadda dan adam yake ji ba in ya faɗi haka to wannan yake nufi eh hamma ku da babu annabin da ya taɓa yin ta ita daman daga shaidan take su ko baya taba su eh kasala ce da abubuwa shaidan da sa mutum yasa da mutum ya ake so ya rufe bakinsa da sauri rubuk domin kai wanga mai bakin sai ta dariya kuma eh ba a santa ita atishawa ake so in aka yi ta sai ka gode wa Allah eh a guri biyu sunan Allah kaɗai ake ambato da atishawa da yanka in za ka yanka wani abu sai dai sunan Allah shi kadai in kai atisha ma sai dai sunan Allah shi kadai wannan gurin ba a sa sunan kowa saboda godiya da za ka yi wa Allah na atishawa akwai lahani da ƙura da wani abu mai ƙarfi mai ƙanƙantar gaske da zai taɓa ƙwaƙwalwarka ba ka da wata na'ura ba ka da wani zai iya ciro maka amma sai ya tsara ta da rahamarsa akwai mata zubin da abin yana shiga za ta turo shi dole ka sai ka gode masa A kan wannan to shi sa da an yi atisha sai a ce alhamdulillah alhamdulillah ya eh, yanka shi ma haka sai da bismillah domin kare ya zamana in ka ƙara sunan wani sai ya shiga cikin ma'uhila ligairin lahibi shi sa ba a yi ah, tun lokaci da ɗan tsawo dan rakiya muka aka fara saboda mun sake zuwa to sai bayan mun dawo daga tafiya in allah ya yadda saboda za a dora a ci gaba ran da za a fara wannan kawai dan budewa muka yi bayan aka za a ci gaba da yi kamar yadda ake koda mun tafi ko muka dawo da tsawon rai to sai kuma a ci gaba da dorawa in allah ya yadda muna fatan allah maɗaukakin sarki mana jagora allah haskaka mana allah shiga tafiyar da za mu yi da goya mana baya da haɗa mu da alfarma da haɗa mu da katari da taufiƙi wanda za mu bari kuma a gida allah ya zama gatan mu da su baki ɗaya allah ya zama kalifan mu da su baki ɗaya muna ba wa allah amanar kawunanmu da iyalinmu da masoya da 'yan uwa da garinmu da jihar mu da mu mun danga amana ta gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala allah ya rike mana wannan amana ya sa mu je lafiya mu dawo lafiya kuma an ce zama a zuciya mai rabo ya fi ga hannuna sau da haka watakila ba kowa ba sai kun ce a gabatar da gaisuwar ku ga annabi alaihi salamu ba eh, ba sai an faɗa ka ban allah ya da za a gabatar eh, za a gabatar da da allah subhanahu wa ta'ala na fatan allah ya karɓe mu kuma gaida annabi alaihi salamu an ga umar dan aziz daga Damascus yake tashin mutum a yi masa guziri a bashi abin hawa ya kwana ya tashi ya zo koren madina ya tsaya ya ci Rasulullahi gaisuwa daga umar dan aziz yana gaishe ka kurin ya kuma faɗi tasa sai juya zan ya isa yi masa haka ya isa masa haka alaihissalam eh Allah ya taimake mu zai eh, mana mawafaka da sa mu cikin masoya na gaskiya ba na da'awa ba Allah ya sa mu so a so mu Allah ya sa mu so a so mu Allah ya sa mu so a so mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wannan hudubar zai firgita annabi sai bayani sosai cewa duk abin da za ka yi sai ka ji tsoron allah kuma duk abin da za ka yi ko menene sai ka nufi zatin allah da shi sirran wa alaniyatan to da ka nake jan hankalinmu nufi zatin allah da duk abin da za mu yi sirran wa alaniyatan ya ce wannan da yake baka kyakkyawan suna a cikin mutane kuma shi yake baka kyakkyawan guziri a gobe kiyama ko shi yake daga darajarka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh